coach ɗin atletico madrid diego simeone bai soki lamirin 'yan wasansa ba duk da kunnen doki biyu da biyu da suka yi da ƙungiyar la jiya a gida ko da yake zakarun na La Liga wato Atletico Madrid sun yi nasarar doke La Hospital a wasan su na farko inda suka nakaɗa musu kashi da kwallaye uku a raga su ku basu jefa ko guda ɗaya ba. A gaban ɗimbin jama'an da suka zo kallo Atletico ta nuna bajinta amma kash haƙa bata cimma ruwa ba a lokacin da ya rage minti shida kacal a tashi wasa ne Alcaraz dan wasan La Hospital ya yi kwance-kwance ya dankara musu kwallo ɗaya a raga wato a ragan Atletico inda aka tashi wasan biyu da biyu tun da aka fara fara kakan kwallon bana wannan shine karo na farko da aka rasa wasa a gida in ji coach Simeone ya kara da cewa ba haka aka so ba amma ya yi farin ciki saboda 'yan wasan sun taka leda amma da aka dawo hutun rabin lokaci abokan karawansu su ma sun nuna bajinta.